amma masu yarda ira a fomu bai nika masu yarda ba fo kul mu bai kannika masari te kan gati ma bai kan agence kira fo kan do ane kinga ka nga mani wane sojai bata mara nan go kigo kalinga di danji fo ne ya kigo gidiyandi albor fo ne ya baliji fo agonga kan bai salli koi danjoga agoye ginga gasa inga wani cantadi ne arrahil arrahil he irmo mutunu fa wotunu wotunu irmo koy wotunu irmo koy nango man gore redo no ani lecture nga abu sufyan bai bahala nga gidiya hanadi hali wiza abu sufyan no ani kalinga ninga hanga woka inga hoga jindaw kan lokaci nango ka gonga sai dinga ni jindaw tudurwa nga gawi kulinga fungu irko idia wasiya ka irko idia ne mu koy masitea ikanga ta ima baikan nika wali ima manisi ane kalinga mate hawogo dege lala hawogo dege lala iwongo batamara hawogo galala gababi sanango kingego alfa dino kusugi sai asi tabbat di aga so bai faru ya bindi kul kargasai yarin ga ni gana abu sufyan ne ya ma'ashara inna innakum wallahi ma asbahtum bidali muqamin ani he kuren sai ja wallahi ran sinan kan gore do no fa neman ti gore do ani arandi hayakul halci ir tondai ir ir cinare eh, cinarai ir wani hukumai hayakul no hawo na sai yadin no wani kurai zai aran gabai irdi mana haya kebdirga nan gene im hagoyda angay modo hare ir siga makani imantewo kirga ba aran dimo matkancina newo hawogogir dorandi ba kusudirna gisa as tabbat dangidirna diyandi asikai nangu fo na rene goga sai wallahi waka koy waka irin koi fa wutunir mu koi zama yogo koi fa ngmo gati jinfunai mm. dilabo de general ningo koi borbu na matano kai ga batu a tuna mun ba kai ga batu akwai ginga yo hau a tun kai yan obombo an yo tunan di inga obindi ninga bonceci sha irkoy diya du labari no azam sahaba kaga ci annabi sai huzaifa yakka ci annabi sai sallallahu alaihi wasallam kan borai di visa ga dirin boza ci nora son kai susu ba kaga to hali susu ba ga to babu rufusini kul kaga sai if idan dinga dukuro lam yanalu khaira matkair ko subhanahu wa ta'ala ne wa raddallahu alladhina kafaru bighayrihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital irko en cafare yeti ndingay dukoro iye ndingay dukoro ibu ndingay dukoro imandu wo kingay ba irko en alislam ibotu gawada wongo ima wongo amma irko en wongizo samba nidi wala to irko noyir ne to al'ana naghzuhum wala yaghzunana to on kun me son cafara irno ɓe sintendi tangam nde o segir tangam koyne alfayadin monote din banda alsilamaynoga cafara man cewci manti ga alsilama jeeci allahu akbar to ya fo sinai dumburen nden mo zam lokacio e caɓir sikato to wongo irgo irdu ibar wazu hari ya leson bobo nirdu afode aga cabir se yahudai alhaalay yahuday alkawali feeri koyenno amana ŋwariyenno bor fo kulma sibenga lakkalora nin mila ninde yahudu ga a sinye ma mila ka a ga respecte jamais da wani no goni lakkalora maka ni bon obu yahudu si beiga alkawali ko banti yadinga zambantenno wati kulkidu zamayal silamay bolidu occasion kigal silamay dorandi la yarkubuna fihim fi muminin illa in wala dhimma wallahi siko lande irkoy isi irkoy gune ninda igamara isi alkawolo kango ninda gamara wallahi sa gune gune banun qurayza in alkawlo feri baruna birai ngay mun alkawlo feri ikul iman ngay alkawlo kubanti yanno irgudu dars kissa wora kan sandai woda jarraba daka cimandi ko aga tondo ngase cimandi no minafi cey mo agi katare minafi cey ina katare aga borku kam minafi cino aga bangay tin kani ga bai visa borawa minafi cino zan astabat aga si aga diga sikka eh hayo no de hayo ga temmo de lekkal kurgutun zama aman cimanin dir koy aman yar kirko no boray faba hadisa gir cewandi kisawo kan iga bor mo wakkaliyan te ga amma bani ga masababai di masababaydi alsilamay ki ma igo kan iman kani to irone da irkoi ikoy kan koli iman ta yadi ikoyga gusu fansino atinga ga wakkali irkoyga to hari no musko gine so on kuna eh, sai da yawo borai goga eh, ya lalasan sambir si zami man nan ba so mm. da faransa irga bai kanta inda gamara isina dir kogor kambo koli so ye siga gaban dilabo batuyongo bon da frontiere bon ir kogor dai non fo kalir mata ko kame ari nga dole ir ko kai kanigan mu dangane aban wani go haru ko ga makani aya man ban gina tarji ma fun bira yari nga bore mate vigila na sare gine ima bai kan bor ibaro matkan zarmai gine ni sibora kargane asihin inna dukur dan harama bay kaman bisado yarin ga nin di dole mo ago lakkalora dadu fondo ne kalgiro ile le aga kanira matka an nasare ikai kai kaga bona dangirra kirdu fonda inna dukuro dangira ngai mo ngundi du fonda e dukuro din kagirra wadi sinda sikka to yadi mono hadisa e kissa waga chabir senidi e eh, shirkancai matkan gaidi charambo isinda amana isi tabbat za har ka sarano afo kulga ga funa afoga nigi miri go banda no amma ibinai mantafo adinga wani banda mono irko subhanahu wa ta'ala an alsilama no zamaya an alsilama no zamaya kan hino alsilama go de de ginno annabi ne hun kun bandir no gi tangam o se gir tangam ne. yadi mono te wadin banda alsilama no go de gi chafali tangam kalama ka hun kuna hala alsilamege ka murai ga ga jihado ka irko da kibo kan kan kun cafarayno go gudu e eh, yaroyin alsilamai ga igoga alsilamai ila bai wi igoga alsilamai igo fitin da alsilamai ila bai ra kalil ko subhanahu wa ta'ala amin alhali hanse namun kun da borgo ga di labare da kan go te gaza gaza no din palestine ayaga bin hinandi hayaga bakarandi irko tamayal silame gon matkal silame gon dunyara gon matkal silame ga bada gon matkal silame gon do wongo jinai gon matkal silame gon da arzaka dila la saban dunyara silame no ga ti arzaka bi sabore ku kan gono amma igo ga di go ga ma igo gi chalewi o kul man to nan kaga yan karba da dene son gufa bara min ga ko ga fasa wali ga siyarda wala singa garganda ininga nyafu fusini yababe wani masiba bambata no irko mira la hale hanse neno إرجع إلى كل ده ده إلكو سبحانه وتعالى أمين دارن كل مرة صفر راح لكن حتى مفن كل إدور الشيطان دو إلكو سبحانه وتعالى وارع أما فرسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أتيك سليمان عمر بوزيري informação da quebra da bolinha. Aqui cá, tu olhe advogado, na taça, se até que lá voltasse, um lugar.